tun da sanyin safiya ne ma jama'a suka suma tururuwa zuwa rumfunan zaɓe domin su kada ƙuri'unsu kuma ko ina ka duba jami'an tsaro ne musamman 'yan sanda ke shawagi domin tabbatar da doka da oda kamar dai sauran masu kada ƙuri'a shi ma dan takarar babbar jami'ar adawa ta PDP kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya kada ƙuri'arsa shi da ɗaya daga cikin matansa Titi Abubakar a rumfar zaɓen da yake yi na ajiyar unit 0012 da ke cikin Jimeta a nan fadar jihar inda ko ya samu rakiyar magoya bayan bayansa kamar haka. dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar adawa ta PDP kenan Atiku abakar yanzu haka da kuke ji ya zo yana kada ƙuri'a kome a Atikun zai ci game da wannan zaɓe na yau? I am impressed with the turnout of, of people and I hope uh, the presiding officers or the electoral officer will be able to cope with the turn up. Abinda kawai ya bani ya yi ƙayatarwa shine mutane da yawa sun fito wannan zaɓen. kuma na fata za a yi zaɓen lafiya kuma a gama lafiya. Idan ka ya za ka ji, in ka ci ba ya za ka ji. Eh, to kasan ni dan demokradiya ne ba kamar wasu ba. Shikon Muhammad Ilyasu Gamawa na ko cikin jami'an sa ido na wata jam'iyya ya ko da yadda ma'aikin ke tafiya ya zuwa yanzu. Ni na riga na yi zaɓe ina sufa bezun mazaɓu ne wanda muke da su a nan yolarin guda ɗari da sittin da bakwai. Muna zagawa saboda mu ga yadda ake gudanar da zaɓe. Yanzu dai wannan mazaɓa ka sani mazaɓa ce ta ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP kuma tsofan mataimakin shugaban kasa a wazirin Adamawa. zaɓe yake tafiya a wuraren da ka zaga? Zaɓe yana tafiya daidai yadda ake so, daidai yadda ake so, ba wani hayaniya ba kumi. Dan mutum in ya hayaniya ko wani abu ya san makomansa. To don haka zaɓe yana tafiya daidai ba wani matsala ba san eh, abin da zai faru gaba ba. Kawo yanzu rahotanni daga wasu sassan jihohin adama da taraba na koci an dan samu jinkiri a wasu mazabun kamar yadda wannan mazaunin garin gindin daurawa da ke jihar taraba ya tabbatar. Eh, duk da karamar hukumar To kun yi zabe yanzu? A ba mu yi zabe ba har yanzu ma ba ma akwati ma. Sai mutane sun la'i sun la'i da haka na fara suna ta fadiya a matsayi ko an ce za a kawo. Ya zuwa yanzu ana ci gaba da kada kuri'a wasu ramfunan zaɓen da na ziyarta. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Amurka, daga Yola, a Najeriya.